kalangu studio kalangu Niger ke diraw ala halo Kal- studio kalangu Niger ke diraw ala halo kuna alarba ramadan hando kan sigine me hawa jirbi war samta ji zambar far zangu takin do weta ci gurgu do ta weta ci ndigo ne wasi do kalangu nyame galu dun kara zarmci labarai ne akan musa sangu tunan da ndo bonga ne sintenda pom de tero no sintin kidare ni zel labo wani habaira nga kanda gade za alfarai wani fu bero a jin bora ne kan mannan harin ware kanyan ko kete ngelo na soro beriyante ina badu mizo hasara nijar wani satakan ga goyi da kukan ti labarin no yan kamfani hausa yan gongono ganda kamfani kan yan gongai bongore ra jin bora isin tingidi kere an kan giti kiti fonde kan yan gai ko kamba da kabon kan ganan imudu kerbande haran kaidiya a sito mannan wana hari yadin no kaidiya ramo ko gandi kuku alwati yanga hatta gate wani gati misa kan boyar ga an kuna ban fere su jote aran ga ma sarusu kan ga goyi da haro ne shengo jin borasi salamu alaikum labaran ya matkanci ne ni solanda nijar soje wai gucin dugu kun da fo kan yangon ga bata mai bindi inga no izi futiya ikoi izi futu mal kan yan ko ka guma ndika batu ikoi ki tangambi alula guru hinza de dandi no di ni ballai beri kwara kan gono di ni tongo tongo jarga mali hero manan taga soje ma ne borfo kan iri ha tonandi do kan timino misone wo akwai kate ane si do kalangu se mo kan bore asaro kan dim ma ko kate no dini imandu ka bai gina fondo fallon karai niger labo wane gundu kuna housing ministero a labari fo kan ibisandi bi niger labo television bero tele sahel raga ngono ine kan kuwa ikoi fo ngono koi ka tegisi atinno hane tangamo ka ikoi ka te kutukale kasu bero se ga fondo follon kara ane idi mo kan konzen sata idi konzen sata kan sigine medecins sans frontières a wane mota kan i hamai kuzurun da me handuwa zari hinkanta no dini bani bangu departement ra iduwa ka sambu harsani ze berifo da malfa tondi bobo ngono su fita idin iduga zurgunan nango kan ikoi ka batama idin sambu halo kaso tangamai duware cambodia tinno kan bisano ina dolbel kango tilberi wani gandara almisife wani jingara parois saint jean baptiste tangam inodi ni jingara jini funa per nikesa avuluke ina haida malfa sorhinza kambada shega bi alasar ngono soje kunda funa sambu kanda ne wonya mai optal biro kan singa optal de reference ra kan igo ga safar a wani mane borfo ka irce a dairen da sai kan akabani ilme chino bon a fundo si jota beri fora meho hando wura ini jel labo be bayan kurra ngono pamtero asintin gadare agades gandara wane agades ganda kan rai ga dumi zodin dangumo a wane fatauci zai wane fojin bora ane kan kaidiya sarawai kai yankoi kate da dumi zo kan ko ka halci gumo ngano gaci wone wo asibile wo ka ga des fatiji de fu be roa woni jin bora ahmed da wuha a tunan diran suno musu mamman kan gono din doniya En fait, par rapport aux inondations de 2018.
Mannan kai dai haro bano kan da kalibobo yanwa ta sabili kan nan borbo ba kulu man hiniga du dama ga yin gai wani ya kalai goye sintin kwai ne. Ai gini gini sai kan borbo ba kulu man ya ga furgo wara kwai ne. Wadi sabu sai no iman pompitar bobo da sahara. Sandan hinkan ta gati wato sa ta yanga bara kai yanga bore ga kisine da dumize. Danga fawo yan PJRC yan da gwamnati bumbo. Giri kulu gwamnati togo to danga pompitar dumize tonu zangu ta ci ko tonu zangu kan aga samba ga des ganda maga haran binde iman haikul samba ir me kino batu mara pompitero si babu mu kaini kaini na gono ga ka amma ir gono baga zan pompitero batu kan ne da juwan handora kula ga fatta amma da matu wadi wo kai ir sin da pompitero Sinon, on n'a pas de pommes de terre.
noni ko ni gallo kan go tawo ganda ramu miyawu hando fondara galaso atundal wewe kai woigu woigu yadi no jine bobu yan kan bore gina fanda miyawu alfarmara iko ka tonto in hayega nga kande noni ni gallo an sifa sa ta jin funa an fataw ji zai ke an yin dangi ga imu ka ngai lakkal bande wo kan fassara abubakar musu tonandi usman an musa arzika duniya muna ma 'yan uwanmu fatan alheri zuwa ga irin wale irin yak fosi sai su ginda gomni me hau kai gon ta alformara irin wale mu me hau sabu sai irko ma kandir sai lakkal kane da bani labora me hau irgante no irmu duga du a wani albarka gadu gadu irko yadda da wani yafa irgante mu no koi ne gadu irko sujo to za dai kai irga ba irko wani sujo da wani gomno mu zumbir bon a gaguno irmu kai ga bakar kyarsi zama da bonu mu da ruguguna hunkuna bure shi bakar kyarsi zamani di gine kullu cada sambu zamu ga kalamu ka gine gine ga gungidi ba gala so kan dalgu dalwaino igan nera kuna isi gan nera kala dalwaigu dalwaita irgi ke ga koyir nya ka fosi ne ga ikul kan burga tebur ma te cimi makai irkoi ga irkoi ga bayar mu ciya kimbor yan miskul kan irga tera na bukatar mu zama mutane masu gaskiya cikin dukkan abin da muna yi
bino labano yan kamfanin hausiyan sata bero kese se ana nganda labari kampane kan yango ngai bongorera iwon koye iko kedi kere radio television koye banda nguno nganda labari no yantire koye ngai mo iko kadi kere hunkuna susbora di kere wo mana dai gici kampani koye wo nganda satabore ima koye ka fahamda ki titire kan yanga sese sata koye kamba daki sai na yubu kaka kan sese wani barbata handum ko sintina nguno nafisa adamu no fama idanga yawo le fondeur à la presse et duré na sinadin kan gwamnati ga dan albahanno kai fuwai gore radini hun kuna ikan bar mai ga dan misara zama sohon man shi noru kwara an gani ga dan fuwai din gore ra sohon kan boy koi wafu ga ti noro kai ga himgu bora no kanan di zangobon kanan di waidu cindugo kulu isan dan kala goy gine da mi fondara kanan di waran zikin dugo kan ga cindi kanan di zangobon an ga mo isan dan kala labano kai wani bonfera no no fondara sanni hinkanta kan bombore koi wafu ku siguna koi kala siye Nigeria ya ita jodi ni kan sigana ta Entega. Har kan ganan bure mu kogo wafuku da kiti fonda kan yi goran di albahara inuwa no fondara. A sai no na radio da television ko ya fahaman di da har kan no idantira dira. Su bi kira su kogo furkala inda fuwa kan yanga hagoi da talla misa gamara.
Demain, on va échanger également avec les agences de communication et de publicité.
laban no tira kan sigini a lanketer a wani koyo usman idrisa maiga ne nafisa adam sirfo sai kan sai sai sijiro wo iya nan no zama ganan no bore im du kyarbadde le point spécifique sur lequel sanno kan bo mbore salan da gabi daga ti gaksa kan iga dan labano ko fuwa yi goraira kan hino ika na bar manyan gadan misara sintina ga oke bore mana foga saba amma ku korban da bore ko gudu ga macerse galde kan iko ga wafu kan digante bore da kai ga misa hauzu ce me dara ka ce me dara kan ganan labarin noyan fuwayi mu ko kudu gaksina na fa matukan aga hagunda ayi tuntunaran sai kan gazen kai na ko ga furo murado sol sola fondara zamse sai sataman kai ga konkon suke kai tite gadi man gano gazano te ifo ga tisabilo maga mara dai nan san kodin sambu amma ala kulli hali won kai gaba da gici albahar no yan fuwaye magabu gutonto iri dai har sukarin wani kai kan gadan ga sina fonda radini hala ga hin kan dai bar mai gadan misara ne da kai na didi nan kan gazango ilmu kukurga je pense qu'on pouvait les corriger à tout moment
gwamnati labar no yan kamfani igwe tere sen dikayin za snap senfoda central pressa iwane girbi hinza go gayo kai bayi mate su ba ga ko jumma hane iko gutuna bon fongan yano sandike wo dai igo no ga hano iminge wone bandbore barandi yan kai yan lati do kai yan deji dinge wone himan diyan kanga iko ka zabu yeti ingai nan gaira usaini burema sanavon sandika jin bora ngono na gummantani no fabe danga yawo sagise dikir wani ma na gati imin ga goitere kan goyi gwamnati albahar noyan fuwera bana ngai wani banandai ngai alwatora saru sai dinga ti warten iftik kan handu hinkane ya kai imani bana wanap da anap ko ni mo noroni kasi gane subvention wala mina na sai hindona da ni kan igdar saru sai gore ra mi dunge goye ga sandi gir kulu igona ga zabarano zama wato subvention di miliyar fode dan dino kan hunkuna iye ga kanda miliyon zongo iddu wadin kan kai dikira fonda ministro na alkawli sambirse kan inga gange hina kulte kan ganan wafa kai mika kafuro idda gwamnato gamara imdu girbana da kayan sarkudin kulbana da mu imnoro ka izabu da sambar hando an sage zambar hinkan da wucin da kora dini inga mu imani yeti ministron alkawli sambirse mu kan inga gange hina kulte hindo na din fansa sambuyan fondara hino la sabe kan yan iko gate nore kan yan iko kawi labuci na no fondara 2020
bino ina silma befe bero kasire festival de kan sijiri wayi kindi kanta firijo te france labu en nigeria labu saruso kanga goida kulkan silma sanne a jin bora ane kan si jiri woni wora ni sokoni hin kete kanga afrika labe na fa halmanti moso nga gati in batam ka afrika labe hinna maga damu afrika labe iddu woni game wafaka si jiro kan sigine sento ngumo igoro asologa wokan ini jalla bu sari sokanga wasi ma sanne jin bora sani magori atorani jallo mariam kenda doniya Cette année, les pays africains. dont le Niger, hanangiro ont décidé irbo bila bai kara nijar d'initier labugu na sankasambu ganangu kanga maga kan sigine pavillon africain to pavillon africain dini mantikala batamano kai ka afrika silmate kai maga kara silmate kai ga cingi charku bai gadu gala bai fan sambu silmadu hare kambu zain festivalo sintinga ka hunkuna giru wai cin da hinkane ya iman bai ga batam ka afrika maga wani kan da kan harayin na hayanoti lalle mu oyef sata ma irse zama annuru kakan gogote ya dinga gine gine sai kan sohon niger gwanda nungu kara a gine ga tuyante hayan foyense ibi koi mu santoyo na jere bangan da yano do yone no kan ibo bila bai da kirga marano inti ibi koi zama niger wani goi hinzano ikon daga cabe ima kaga haifo ta yar kwara ima ka zama na fagono ibdo Nous goyera allons- Parce qu'il y a de l'intérêt pour faire des choses chez nous.
gam selengo do ay dey jeri guda ya mongono burkina labi zey izama ini zel labu we botawzi ko wone satale gazel bombi abidjan cote d'ivoire labu kan afrika won kan labe wone yona gogete ifoa zone benoya gazele satawa kan soni kantane aki ko no dini zam eh, wakante bidi ingi tiso rinzanta ka iko ka zami bon akoko tun jeri wala chindinka ka iko ka da igange monduga ba afoda
wa studio kalangu sigire hangan nan kulkaran go indu nyara facebook ko bo studio kalangu facebook fonda ai gabara ai ga zabar
son kai kalar wani bon fere su jiro matkini ci da kai labarai bon ra ji zambarin kan di wacin da ya ga a ste bayan har ga to ji zambarin kan di wacin da hako usman bawa kan ga goi da haro ne siyan alwata yi la sabu yan saru su bero do ngono na ci bi alwata ka cina labar ce cikin margu gabar bata ta ise kai ji ya ci na bon a ne mu haran kai di yawo a ga wasu gufuro ko gandi yan mu ga haugate a rakan iga kogumo irin hanga har bandikan an labar sambu kai margu saruso kan ga goida alwato ne siyanwo a wana gin funa Niger labo ma ga wani asalin ise bore kan jan ingai alomarai da hasarau bo ba kan noman nan kai diya haro bayan wo akwai ga kan dubon hal ba a gani sai kan haran kai diya haro su ba ga toman nan wani haran kajiya matukan idiya imsambu tilaberi nyamai doso tawa da maradi kware mi da mera irgudu hago kan ido nigudu wala inudu hankan bisiyadi inga ne don sambu bunin kwani da ido nigudu milimeta zongutaki haran kajiya irgudu milimeta zongutaki wala hankan bisiyadi don sambu difa da zanda inga wa ido harai irgudu kan igudu hago kan ido nigudu wala inudu hankan muntu yadi don sambu mai ne tsogowa di ido nigudu milimeta zongu hinza haran irgudu kan igudu minota zo muhinza wala imudu hankan manto yade Usman Bawa a yegi ka kaidiya a wani ce dirawo bo matkancin no a te da haran a ne kan kaidiya a targ furo ya din mono a salani sai a wani jan dobon hal ba a ga lakkal can diyante alfaraiga.
ima ne haran kajiya kajiya no kan ga wasu furu hawo ga wasu ka amma kondo no ga bara ya har kajiya hawo sintin ko kondo alte ko kondo kan ga kugumu kan gana ba da alfarai hanfoya diduma hal harfo ka kul han kai duma al kugu imne imi hisuru bu kul ga bai ni jara alfarai kul ga bai ime to eh, gwetere ga bai wat fono aga hagu bore mu duma ga bai ka jiwo han idan tanu ikul ga sintin ga duma kajiya bananta al ku ko ne kajiya bananta kokondo a suku gumu igo di kan kajiya a gudu matsalar kenifo sintina do hare amma a guku kogo buru Saruso kan ga gwaida alwato ne siyanwo a wana gin funa a ne kan alfarai im alhali barmai kan gina imwa da hasarwai kan no kaidiya haro a ga kan da dumo kwai ne fitinai kan gutunu.
in ne kajiya a tari sintin ko ne kokondo go gumu alfarai mis wasu wasu guduma alfarai gin guduma ke fo ke hinka ke hinza watkan kajiya ka isin da ba dumizu in yake bogai se har nungu har nungu dai nu parce que har nungu har agaga no mutukante ku ke ingo gun inge nungu kan ga ikoi ga kai da batu alfarai mu gun inge nungu kai iguduma wani di ku kai nungu kai gugodin an fo ya da yi kai ga hagu- haguru gidedi ikogu a tu lokaci kan ya almane sabai se igide ku hala kwa furga ngwa keki to wadu mu aka ta matsala kuka da alfaru gamara wani shi kun zamci labara ki so lakka ga tunan daran durgu so nan gonan nafisa da musir fose france ki labara ma tunan daran do hala ga to ga haram ku bera lusu mana ngumo isdo karon gone faji kare be ro ka ga te yankan ga ti kuran danjo da haro i wone dumbiyan boba ifo ti isibilai bonzen fondo fondo igogo sambu matano i cheka bore kasi na sarote i wani alhakai bani sai da wani bo igaran ka kubera assalamu alaikum